A shirinmu na mata a wannan mako mun samu bakoncin malama Halima mai sana'ar haja ko da yake ta ce yawan karɓar bashi da jama'a ke yi ya karya ta. Ina tare da Halima Labara. To malama Halima wace irin sana'a kike yi? Ina sai da atamfofi ina sai da yadiddika da lesussuka a kayan abinci ma <clears throat> an ce ana so zan iya ɗaukowa mutum. Ke wato kenan komi da ruwanki? eh to alhamdulillah to me yasa kike sana'a dokar da kai kuma saboda kare mutunci na da iyali na muna zancen shekara nawa shekaru na da fara da kika fara sana'a mm shekaru na kan da fara sana'a zan yi goma sha biyar shekara goma sha eh, biyar eh na samu kaya zan dauko in siyar insha Allah to ba mu labari aka kika fara shin wata ce ta baki ki sai da mata ko kawai kina zaune ne akwai wani dalili yasa da kika fara sana'ar mm, da dan jari karami na fara gaskiya ina fara da kamar dubu goma ne mm. a hankali a hankali ya kai ni dubu ashirin ya kai ni dubu talatin yanzu ina jarin kamar dubu arba'in zuwa hamsin ikon Allah. Mm. To bashi ke sayarwa? Eh ina ba da bashi amma na ga suna kare da yani gaskiya yanzu sai da na ga bayi min wasa nake ba kaya na. A da fa? A da ina ba da bashi sosai sai in ba da bashin dubu ɗari. a hankali a hankali in haɗa kuɗi na in kuma koma da ko kaya. To kuma yanzu kin ce min jarin ba yawa kuma yanzu kin ce min da kina. Ah, to ba da rarrafe hajiya yaro kan girma ba? Da kin ce kin ba da bashi har dubu ɗari. har ki da aka yi ne. Eh ya koma ba ya koma jari na ya komo yanzu kaɗan. saboda in na karba ma ba za su yi min amfani da yawa ba sai gama ina kakkashe su tare da iyali. To baya ga wannan sai da sayarwa da kike shi kina wani aikin daban ko shi kenan abin da kika dogara? eh to ina aiki na gaskiya a nan ina aiki a wani kamfani ne mai zaman kansa wani irin aiki aiki ne na kilina haka nake dan a abina to kuma kike hada biyu a'a gaskiya yanzu ba na bada bashi na dogara da kai na ne da aikin da nake yi gaskiya saboda sun kakkarya ni wani irin alfanu aka samu ta dalilin eh, sai da sayarwa eh gaskiya na dan samu kaman gida guda daya gida eh na eh, da ribar da ke samu eh da ribar da na samu kuma da dan aikin da nake yi aka na dan samu na sai fili a hankali na gina shi yanzu gashi nan ma muna cikin sani da iyali na. to wani irin kalubale aka fuskanta a yayin banda matsaloli na bashi eh kalubale kawai game da kasuwanci ne ka je sai za ka samu matsalar rayuwa ka samu sauki ka samu ka samu ƙarin farashi mm-hmm. shi ne matsalolin da na fuskanta kawai a wannan amma game da aiki na da wata matsala to ce irin shawara za ki ba matasa musamman mata kan dogaro da kai gaskiya su dogara da kansu kama ga sana'a yi sana'a yi tana da alfanu sosai wanda ko da mai gida bai baka ba zaka dan waiwaya kan sana'a ka zaka taimaka game da cefane wata ran awon ma sai ka iya yin ka gaba shi da shi to madalla baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya